Al'amin Ciroma sanannen ɗan jarida ne wanda ya taɓa zama editan jaridar Leadership Hausa, yanzu kuma shine manajan gidan talabijin na Farin Wata. Bayan ga haka fitaccen darakta ne kuma jarumi a masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood, za a iya ce kusan tare da shi aka yankewa masana'antar cibiya. Kuma sai kai ya tsinke a gindin gaba ya auri fitaccen jarumar Wasila Ismail, wanda ta shahara a matsayin jarumar fim ɗin Wasila na producer Yakubu Lere. thank you auren ya yi albarka domin kuwa an samu yabanyar yaya sannan an yi hakurin zama da juna na tsawon lokaci a ranar 6 ga watan oktoba na 2020 auren nasu ya cika shekara 18 cur haka babbar nasara ce ba kawai ga al'amin da wasila ba har ma ga kannywood baki daya domin sun fatattaki ikirarin da wasu ke yi cewa wai auren 'yan fim baya yin karko wasila da al'amin na daya daga cikin 'yan kannywood da za a iya ce auren 'yar fim da dan fim ya daɗe wato irin su sha'ibu lis Francisco da Zulai Dalhatu da kuma Sani Danja da Mansura Isa. shin menene sirrin wannan daɗewan tasu waɗanne irin kalubale suka fuskanta daga shekarar 2002 zuwa yau kuma shin da gaske ne Ciroma ya so ya auri jaruma Halima a tete a wannan hira ta musamman da ya yi da mujallar fim darekta kuma jarumi ya feɗe mana biri har bindinsa kuma ya karantar da mu wasu muhimman darussa game da aure da zamantakewa. Da farko mujallar fim ta tambaye shi me za ka ce game da wannan rana ta cikar ku shekara sha takwas da aure da mai ɗakin ka Wasila Ismail. Alamin ciro ma ya ce, abu ne mai wahala mai kuma sauki, ni shekaran jiya ne ma take tuna mani cewa anivasarin dinmu na ce mata shekara nawa ta ce min takwas? na ɗauka wasa take yi saboda ni a tunanina kamar jiya jiya aka yi wannan abu. sai gashi ana lissafin shekaru sha takwas ban yi mamaki ba amma kuma haka dama rayuwa take don haka zaman aure ya fi karfi ka misalta shi kamar yadda na rubuta a shafina na facebook aure ya fi karfin soyayya kawai ko kuma a yi ta bayyana soyayya aure ya kai kololuwar da za a iya cewa rayuwa ce baki ɗayanta akwai soyayya akwai haƙuri akwai kuma juriya cikin shekaru 18 ɗin nan da na zauna da ita Allah kaɗai ne ya san aurarraki nawa kan soyayya ɗin da ake magana amma sai ka ga an watse wasu ma har a manta wasu kuma a yi auren a sake yi a yi ɗaya biyu uku hudu har a gaji a ce an haƙura da auren point ɗin shine shekaru sha takwas ba karamin tafiya ba ne ya kamata a ce a ba ma mutum digirin digirgir kan wannan zaman da ka yi da mace ɗaya ta yi tauraretin ɗinka ka yi tolalitin ɗinta kuma zama da irin mutanenmu akwai abin da za ka ɗorawa kanka yar fim ce a zamanin da ta yi fice duk da ba fim take yi ba a yanzu tana da kawaye kana ji kana gani za ka sallama irin hulɗan da za a yi wasila tana hulɗa da mutane kuma ni na kara mata karfin gwiwa kuma kai a matsayinka namiji dole ne ka saya ka kalla yadda ake hulɗin da ake yi a wannan zaman da ake yi na social media za ta shiga group da sauransu babban wani abu shine babu abin da ya taba zuwa mini na zargi ban taba tunanin akwai wani abin da za a yi na daban kan wannan ba saboda irin fahimtar junan da aka yi wannan takaicaccen tafiyar da aka yi na shekara 18 kenan game da 'ya'yansu Ciroma ya ce 'ya'yanmu da ita guda hudu ne na farko ya rasu Muhammad Albakir sai Aisha wanda na sa wa sunan mahaifiyata sai Fatima sai Jafar da kuma Rukayya. Game da nasarori da kalubalen da suka samu sauran shekarun da suka yi, Ciroma ya ce gaskiya nasarorin suna da dama, musamman zuri'an da Allah ya baka. Wani zaka ga yana kokari amma Allah bai bashi ba, wani kuma zai bi hanyoyi da dama masu kyau da mara kyau don neman zuri'a sai ka ga kuma ba a samu ba amma kai sai ga ka ba rawa ka yi wa Allah ba gashi kana da 'ya'ya kuma Allah ne ya baka babban abu shine ka tashi da yaranka tare da kai kana gadin rayuwarsu shine babban nasara ba sai karfinka ya kare ba nasarar ta farko za ka gani ina tare da 'ya'yana ana raka rayuwa da karfinka kana nuna musu gafa abin da ya dace Ayi, Allah ne kaɗai ya san wa zai riga wani a duniya nasara ta biyu kuma ana cewa 'yan fim ba su zaman gidan aure da zarar an yi aure sai a ce auren ya mutu kaza kaza da sauransu ga shi dai dukkanmu muna cikin industry ɗin sai gashi ana kirga shekaru ni da an kyale ni sai in ce ba a wuce shekaru biyar ko shida da aka yi ba amma ita bata manta ranan ba har ga Allah bana iya tuna ranan sai ida ta tuna mini abu ɗaya nake tunawa ranan birthday ɗina na tama sai da ta min korafi sosai sannan na sa shi a kaina don haka masu cewa 'yan fim ba su zaman aure ya kamata su canza tunani a kai ta yi aure lokacin da za ta ci gaba da harkan fim sannan kuma ba wai ba a samu matsaloli ba an samu matsaloli da za a iya cewa ita ma ta bari ta fita ta koma fim amma an saya an ɗaure an ci gaba ta tafiya har zuwa yanzu wannan ne su ne nasarorin da muka samu kalubale kuma kamar yadda na faɗa maka ɗazu akwai kalubale na zamani da muke ciki za ka ga idan baka kai zuciyanka nesa ba kai kanka sai ka yi ta tunani a'a to na gan wace take yin fim ai tana hulɗa da matata anya ba za ta ziga ta ta yi wani abu ba amma in ka san da wadda kake tare sai ka je abin ba wani kalubale ba ne na biyu a matsayinka namiji za ka ga ana jawo hankalinka kan a yi kaza kuzuri soma da sauransu waɗannan abubuwa suna cikin al'ummarmu sosai a kakkawo maganganu don ɓata wani a kawo abin da za a kawo matsala a cikin gidanka da sauransu irin waɗannan an fuskanta ɗaya biyu misali ni da ba zama nake a gari ba babu abin da ke tadda min hankali kamar a ce akwai matsala a gidana domin in akwai matsala a gida babu abin da zan iya yi gaba ɗaya ranan zan zama gani nan dai kawai duk da haka mun samar da wani fahimtar kanmu na farko dai ba ta yawo sosai amma da aka tafi sai ta gane wani lokaci muna zaune za ta ce min kaji wane ya ce min kaza har ma cikin abokaina na jikina sosai wanda na amince masa ya je yana ta hasada min matsala ban sani ba in ya zo wuri na kuma sai ya ce aiwa ce ba ta da haƙuri menene wasila take bukata babu abin da baka yi mata sai kuma ya koma wurinta ya ce ai wannan yana ban mamaki ga abin da yake yi ga abin da yake yi mun samu wannan babban kalubalen da magana ta fito sai na ji kunya ni fa ba ni na aikata ba amma ina jin kunya na je na same shi na faɗa masa wannan abin da ya yi bai dace ba amma in ya yi ne don ya hasada min matsala ba damuwa daga nan sai na ja layi tsakanina da shi irin waɗannan abubuwa su ne mala abba sai ya yi dariya daga aka tambaye shi bayan ka taɓa yi mata kishiya wadda kuka rabu ko kana da niyan kara yin wata Ciroma ya ce kamin ita ma ina da wata idan ka tuna ba ita ce farko a wurina ba ita wancan ranar da ta fahimci zan kara aure matsaloli suka zo abin ba daɗi ta ce ba za ta zauna ba in rasa wanda zan aura sai 'yar fim wanda ake musu kallon 'yan iska sai kuma ta masa wa kanta ta fita daga gidana ba ni na sake ta ba wannan asarin rayuwata har ga Allah tun ban san me duniya take ciki ba nake faɗa wa mahaifiyata ni mata biyu zan yi bayan rabuwarmu da wancan na ci gaba da ita kaɗai daga baya na yi yunkurin yin aure amma sai tafiyan bata yi karko ba domin kusan 'yan kwanaki kaɗan ne da yin auren lamarin ya lalace har aka zo aka yi yadda aka yi aka sauwake wa juna shi aure rabo ne a na namiji lafiyayye kuma musulmi in ya zo alhamdulillahi ina da wannan muradi amma ya danganta da yanayin da zai iya zuwa kuma a zato na guda biyun nan da na yi na farko ita ta fita da kanta na ƙarshe kuma mun samu matsala shine abin da yake bani wani irin tunani wadda idan zan yi yanzu duk tunanin nawa zai sake za ka yi tunani wace za ka aura a yanzu na zamanin da social media ya yawa a zamanin da in za ka yi aure mace sai ta fara tunani ina za ta kassara ka muna kallon abubuwan da ke faruwa duk wannan abubuwa suna yawo kan mutane ba ni kaɗai ba in kai hira da mazaje da dama za ka ji wani yana so ya yi ɗin amma in ya tashi wacce zai aura kowane lungu kaje akwai islamiyya, akwai masallatai, akwai malamai na wazi. Duk wayoyinmu cike yake da wazi. A rediyo sai ka kaji ana wazi, mujallu da jaridu ana wazi. Amma cikin wannan al'umma ne za ka ga idan zan aure ki sai ki fara tunanin matata da ke gida za ki raba ni da ita ko kuma ki yi asiri da idan na tafi gidanta ta ringa kallo na kamar dodo ko kuma in ringa kallon ta in mata kallo kamar dodoniya saboda zafin kishi da sauransu wannan yanayi shi ke ɗan takawa mutum birki idan kuma ka ce bari ka je kauye ka samo wadda bata waye ba idan ta zo ai ba da aljannu za ta zauna ba da mutane za ta zauna idan ta falle kuma ya za ka yi za ka shige ta don haka wannan al'amari kawai wannan tunanin in abin ya zo kamar mutuwa in kuma ka shirya zuwa yi mata albishar? Alhaji Abba sai ka je ka yi mata wannan albishar ɗin sai ya yi dariya. Aka tambaye sa a baya an ce kana so ka auri jarumin Halima a tete wadda abin bai yiwu ba, wasu na cewa ka yaudare ta ne. Me za ka ce? Ciroma ya yi dariya ya ce wallahi wannan daga wurinka nake ji Alhaji Abba, amma dai Halima muhimmutunci. mutunci. kuma ana yi har gobe ban taɓa samani wani abu mara daɗi game da ita ba gaskiya kuma har gobe tana girmama ni sosai don ko kiranta na yi ma yanzu ma za ka ji oga ta ce ce mini ba zan manta ba a ɗan baya-bayan nan akwai abin da na gani a midiya game da ita wasu suna shagube kuma da ganga aka yi da sunanta don sunan ɗan fim ya fi yawo yanzu da an yi wani abu aka ce abba Mujallar fim ne sai a ɗauka ana ta yayata duk irin wannan da na gani na kira ta na ce kin gan wannan abin ta ce wallahi oga ban gani ba amma amma za ta je kotu na ce mata a'a ai abin da suke so kenan a ce wace tana faɗa da su wane na ce mata tunda abin haka yake kada yayata a ƙarshe zai ji kunya kuma abin mamaki ita da mai na suna shiri matuka don har cewa take yi za ta zo ta kwashe 'ya'yana su je su yi hutu a wurinta to kaga ana irin wannan mutunci ya za a yi yaudara ya shigo ciki akwai mutunci mai karfi da girmamawa tsakaninmu da karshe aka tambaye sa me za ka ce da mutanen da ke kallon 'yan fim mata a matsayin waɗanda ba su zaman aure ciroma ya ce shawara ta farko mutum ya ɗauki abin da yake yi ibada ne ina yawan faɗa ma mutane fa aure ibada ne kaga sallan asuba raka'a biyu ake yi don alhaji abba na ji karfi ba zai ce yau raka a hudu zan yi ba kana yin hudu menene sunanka ai ka ga ka fita daga tsarin yin sallah ko a zahar ba za ka ce za ka yi raka a ɗaya ka tashi ka yi tafiyar ka ba ba zai yiwu ba hatta tafiya aka ce ka yi kasaro saboda sauki da sauransu ibada ba ka yi ta yadda kake so da son ranka sai yadda Allah ya sara maka in ka bi wannan tsari sai ka ce aure ma ibada ne Ba za mu zama kaso ɗari ba gaba ɗaya domin mu ba ma'asumai ba ne. Shawara ita ce duk wanda yake tunani zai auren mace. Hadisi ya sauƙaƙa mana komai, wanda duk ya zo yin abu da niyya da ya zo yi da ita zai raka rayuwarsa. Abin da ke kawo matsala ga 'yan fim na ga yarinya tana shigar fulawa, tana karya kwali, sai kawai in taho da ɗan kuɗaɗe na, in zo in nuna mata karya. duk wasu waɗannan abin ba laifin 'yan fim ɗin ba ne laifin mazajen ne na faɗa wannan ne sosai saboda ni a practically nake faɗa saboda ina da experience kuma in za a lissafa 'yan fim ba na ji mun kai mu biyar kuma a cikin mu biyar ɗin nan babu su 'yan fim da suka zauna sama da shekaru da muka zauna tare da wasila sai ka ga ɗan fim ya aure wadda ba 'yan fim ba sun daɗe sani danja da mansura 'yan fim ne wadda suka zauna lafiya amma shekarunsu bai kai sha takwas ba su ne dai za su zo na biyu amma dai sha takwas sai ko a bincika amma ni ban sani ba abin da ya sa na ce laifin maza ne su suke lalata komai sai su ce ai dama ba su zaman aure wata biyu ko uku sun fito mazan suke zuwa musu da karya ka zo mata da gaskiya ka ga in ba ku zo na lafiya ba don haka mutum ya sarkake niyyarsa shine abin na farko kuma shine abin karshe shi yasa manzon Allah yake cewa duk aiki yana tafiya ne bisa niyyar ka. ayyukansu za su fitar da abin da yake ranmu wannan shine ku danna subscribe domin samun labarin kaniwood da